daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka duniya da lahira don tsarkin sunayensa babun fi zakatil mashiyati wannan kashi ne yana magana كان زكان دبوبي وزكاة الإبل والبقر والغنم فريدة زكان راقما شان أوا كيدة ما كيف رلاتي زكاة الإبل ونسبها زكا raƙuma da adadin da ake cirewa zakkan nisabin in sun kai za a cire masu wala zakata min al-ibil fi aqal min khamsi zaudin babu zakka a raƙuma da ba su kai ƙwara biyar ba zaud ya ba da fa'idan mu ƙara sanin zau ya ce azaudu wahidun minal ibili sai ya ce masa zau ƙala ibn abdulbari wakila hiyal kita minal ibili ma bai na salasata ilal ashar zau tun daga uku zuwa goma وعزاه النووي وابن حجر إلى الجمهور على أي حال زود دي قارا بير وهي خمس من الإبل سنة راقما قدا بير fafiha shatun mutumin duk da imallaki raƙuma guda biyar zai ba da akuya ko tunkiya siffarsa siffarta kaiku jaza'a balagaggiya authaniya ko wace ta ninka shekararta idan an ce saniya min julli ganami ahli balad ahli zalika balad daga mafi yawancin dabbobin wannan garin min da'anin tumakai ne au ma'asi ila tis kafin mu je tis akwai saniya ko da saniyan ba ita yi fassara ba jaza'a ike aljaza'atu hiya ma awfat sana wa dakhala fi thaniya wa thaniya kuma dakhala fi saniya fi sanati thaniya dukhulan bayyinan nan bambancin tsakanin jaza'a da faniya ita ma ta yi ta cika shekara sai da farkon shiga amma saniya ta shiga ta biyu an ake ce sanawi wato tulaƙo shatu aladda'ani wal ma'az ana fassara shatu kan ɗayan biyun nan ko duka biyun adda'anu wal ma'az duk sunan su shatu wancan kenan thumma fil shata shatani idan mutum raƙumansa suka kai ƙwara goma zai bada awaki dai biyu ko tumakai biyu ko raguna biyu saniyai idan arba'ata ashara har raƙuma su kai guda goma sha hudu biyu ake badawa thumma fi khamsata ashara Fala su shiya idan mutum ya mallaki raƙumi goma sha biyar zai ba da awakai dai ko tumakan nan guda uku ila ta ashara ana nan har raƙuman mutum su kai sha tara فإذا kanat عشرين da zaran raƙuman mutum sun kai ishirin fa'ar ba'u shiyahi ila arba'in wa ashirin har raƙuma su kai mutum na da raƙumai ishirin da hudu mulkin safa banda ganɗe-ganɗe na shi da na matan shi da na iyayensa su kai haka a mallaka ne suka kai haka ثم في خمس وعشرين بنت مخاضر وهي بنت سنتين idan raƙuman mutum suka kai 25 so zai bayar da yar mai naƙuda ake cewa uwar tana da ciki tana naƙuda za ta aihu yau ko gobe a galibanin al'ada waye bintu sanatai ne lokacin ta kai shekara biyu wannan bintu makhadin ice bintu makhadin sun miyar bizalika fa'aja a sun miyar li'anna hamilun tana da ciki dab take da aihuwa li'annal ibila تحمل سنة على حد ما قالوا al'ada raƙuma sukan yi cikinsu wajen shekara kafin da su ayi to rabbi sana kuma ta yi renon ɗanta na shekara wa zahiru kalamun sheikh zahirin maganan malan dai annaha kamulat sanatai ne ون بنت مخاض ان ارمي تشكي تاتك شكرا بيو والمنصوص لغيره ما اوفت سنه ودخلت في الثانيه تاتك شكرا اوصو قال ابن ناجي من شيوخ المالكيه ولا يبعد ان يحمل كلام المصنف عليه babun mamaki ne ba fasara maganar malam ma kai da ka sha na tarkuha fahimnaha insha Allah fa lam takun idan aka duba babu bintu mukhab ya shekara biyu ko lam takun fiha babu ita a raƙumansu zai iya kana da raƙuma 25 amma baka da ya shekara biyu fabanu labuni sai bada ɗan shekara uku ɗan mai nono uwarsa ta haihu kenan tunda kaga wannan ɗan shekara ko ya girmi ɗan shekara biyu ai zakarun namiji ila hamsin wa salasin har su kai talatin da biyar kafin su kai talatin da biyar akwai fabunu labun wannan fabunu labun هو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة هذا كأنه تحصيل الحاصل فهمناه إن شاء الله لكن قرأناه لأن لئلا نترك شيئا علنا يفيدنا to mutum yana nan yana ba da bintu ko ya shekara na biyu thumma fi sittin wa arba'in har ran da raƙuwa mutum suka kai arba'in da shida nan na wuce na wuce akwai bintu labunin ko a talatin da biyar idan suka kai arba'in da shida hekka hekka ma hiya la hekka wa hiya allati yasluhu alhamlu ala zahariha ita ce wanda kaya kan yi ɗerere a kanta don in a hola kace sabuwa ce ba ta ɗaukan kaya watsi da shi za ta yi amma wannan an riga an ba ta yaslo alhamlu kaya ya fara kyau ala zahariha ina jin ko jaki ana ba shi horo ku to masu jaki dan shekara nawa ake hawa wanda ya sulhu ala hamlil insani dun nan kuki amma su masu jaki za su iya ganowa sau jaki dan shekara kaza inda an horar da shi zai iya kyau da hawa sa kalmomin kowanne za ka gana ta tambayan ka kalma ana ta tambayan ka kalma to tsakaninmu da dabbobi sai dai a hoto ko ma wannan zaka kasar raƙumi na ɗaukan kaya to ai ba kowanne yake ɗaukan kaya ba horar da shi ake yau ka samu mai dawaki za ka ga mutum ya fita ya wuni akan doki na tafiya a shagide wai ana koya masa hawa ne ya wuni nan wani satin ya koma kowa shi gari ya koma da haka hatta yi alhamdu don haka maganan wahiyar latiko fahal kuma namijin na iya nemanta wahiya bintu arba'i sinina wacce hekka ya shekara hudu ila sittin har su kai sittin arba'i sinin muraduhu ma akmalat thalasa sanin ta cika shekara uku wa dakhalat fi rabi'a thumma fi ihda wa sittina jaza'a sakka dai addinin Allah mai sauki ne mutum na nan har kumansa mulkinsa su kai raƙumi ɗaya ɗaya sittin da ɗaya sun tun daga nan sai a bada jaza'a cikakkiya fi ihda wa sittin alaƙuma 61 eh jaza wahiya bintu hamsa sinin ita ce ya shekara biyar ya shekara ba hamsa sinin din yake ce ai muraduhu ma akmalat arba'a wa dakhalat fil khamisa ba sai ta gama khamisan ba ana nan mutum na ba da ɗaya raƙumi kam sittin sittin da biyar hamsin hamsu sinin eh? a kai a wahidu ihi da wasu sittin da ɗaya shi ne za a bada yan shekara biyar ɗaya tak wannan addini sauƙinsa ai ya kai sauƙi ila hamsin wa saba'i har raƙuma su kai ga saba'in da biyar ثم في ست وسبعين بنت لبون إلا كما كي ست سبعين دا بير haka سبعين دا شدا أنا أعرف سبعين دا شدا shida na nawa كاما kama talatin da uku kaje da suka ji magana saba'in da biyar a raba shi biyu ta tabbatar da shida da shida saba'in da shida eh? to yanzu dai in an ce saba'in an raba su biyu talatin da biyar biyar ga uku talatin da takwas saboda haka nan talatin da takwas kenan sai a bada kam bin talabo ne ko ya shekara uku uku guda biyu can inda aka ce za a ba da binta labonin a yan nawa ne bintu labonin ba talatin ne su fi sittin wa talatin ku bintu labonin talatin da shida za a ba da bintu labonin amma an suka kai nan sai sun kai saba'in da shida ko aka ga sun haura sun an raba biyu ma sun wuce sun kai saba'in da shida kaga talatin da takwas takwas kenan za a ba da binta labo ne yan uku thumma fi ihda wa hekata hikkatani tasa'in da ɗaya za a ba da hikka guda biyu in raba tasa'in da ɗaya zai rabu a raba a gari tasa'in eh? arba'in da biyar tasa'in fada daya ai ga daya an kara a kai ai mana filla filla kaga dai goma a raba ta biyu eh gaskiya ne arba'in da biyar da da saboda wajen ba wasan a tafi abin mu da ba mu kirge ba a raba mu gani da mana wayo arba'in da biyar don haka nan sun mafi ihida wa tis'ina can inda za a ba da hikka a nawa ne aka ce sittin wa na ko to nan kun ga suka kai eh, ihida wa tis'ina hikkata ne yan hudu hudu ko guda biyu ila ashirin na wa a har raƙuman mutum su kai ɗari da ashirin ba na jin a cikin naka wanda ya taɓa ganin mutum mai raƙumi ɗari da ashirin dukkan hm, yana da kai ne sai kai ku raƙuma gari kowa raƙumi eh akwai eh, mai ɗaukan harawa ku <laughs> fama saboda haka nan fama za da ala zalika fafi kulle kulli na hekka kai daga in ya kai ɗaya kenan ko kawai abin da za a yi duk hamsin a ɗau hekka ko wa fi ko a kirga arba'in bin tulabo ne haka za a yi nan zakka ta ƙare ma'ana karatunta zakka ba wahalan ganewa sai yadda mutum kuma ya ɗauka ya danganta aikin sa'in nisabu zakatil bakar nisabin zakkan shanu wato abin da ya saba su raƙuma sun fara da awaki ko har zuwa 24 don da raƙuma sa kai 25 za a fara bada ya shekara biyu shi ne magana ba wani zaka ka ce za a bada raƙumi sannu daga nan har zuwa nan a talatin eh zai leka talatin da ɗaya gudu biyu eh talatin da shida ku har zuwa talatin da biyar ya kai talatin da shida don za a fara ba da bintu labunin kuma ku har da zuwa kai ga hekka har zuwa kai ga jaza'a abun a tare mutum ya mutum interview akan wannan tambaye shi a ce masa kaza za ka ga ido zai na fata kuma bai kamata ba ya kamata a matsayin mutum da zai iya lisattowa kaza kaza sai ce ya shafi masu dukiya ne tunda mutum bai da ba ya huta ba kai mai raƙuma ne wajibi ka je ka haddace wannan amma da ya kamata mutum ya sani to shi mu dawo shanu nisabu zakatil bakari nisabin zakan shanu wala zakata min al fi aqal min 30 yo shanu dai babu zakka daga shanu cikin abin da bai kai saniya talatin ba mallakan mutum ba talmake-talmake ba da nashi da na 'ya'yan shi da na jikoki da na kakanni duk su kai talatin naka ne mulkinka ne ko mulkinki ne yake ta kai talatin lokacin mutum zai fara ba da zakka fa'iza balagata idan shanun mutum sun kai talatin dinnan fafiha tabi'un za a ba da dan maragi maybe me yasa aka ce mai tabi'un miya bi dalika li'annahu yatabu ummuhu yana bin shi duk inda ta yi za su je kiyo wa zahiruhu ishtirat zakari zahiri da a ce namiji huwal mashhur ijilun za a bata dan maraki jaza'un balagagge qad aw fa sanatayn ya cika shekara biyu ya shiga ta uku sun maka zalika haka nan zai ci ta ba da ɗan maraƙi ɗan shekara uku uku hatta ta baluga arba'ina har shanun mutum arba'in maza da mata fai kunu fiya musinna nan zai ba mai shekaru musinna wala ta ukhadu illa onsa anan ba a karɓa sai ta mata wahiya bintu arba'i sinin wahiya saniya ita ce mai wannan shekaru fama da shanun da suka haura arba'in fi kulle arba'in na dai na wa fi kulle thalathina tabi'un illa iyaka wato zakar shanu ba ta da wahala kowa zai iya rikewa duk talatin tabi'u duk arba'in musinnatu shikenan lafiya lafiya ɗaya za a bayan kwarai kuwa a ɗaya musin nan nan za a bayan amma suna kai sittin ya koma tabi'a ni ga ta nan hudu wansa arba arba'i sini nisabu zakatil ganami eh arba'in eh to nawa nawa kuke da shi guda biyar kai mai talatin da biyar kai ne zaka ba da zakka eh, ita kan zashi a zakkarta ba ta kai ba an ɗaukan mata an zalunce ta ne eh, dai ta dai ba kula don kiwo nisabu zakatil ganami nisabin zakan awakai da tumakai la zakata fil ganam ba a ba da zaka a awaki hatta ga arba'i na shatan sai akuya mulkin mutum ta kai guda arba'in mutum zai iya mallakan akuya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har guda arba'in ba mamaki shi ma baka taba ganin mai akwai arba'in ba kai duniya ta talauce da ya ce kun ka gansu suna kiwo wa kai garfara kai kuma na kakace ka gani duniya nan ba abinda baka taba gani ba sai dai abinda ba karanta ba ƙarshen ta awakan jama'a ne a gari a angon gugu sai mutu da akuya wajen guda arba'in shi kadai kai hmm. abun babba ne amma yumkin ba an ce ne babu ba fa'iza balagat ha fafi ha shatun idan awakan mutum sun kai arba'in zai ba da sha wannan shat yace ashatu tutlaqu ala zakari wal unsa namiji ko mace duk da shatu sunan shi wadda an wal sawa فقوله جذع أي سنها سن الجذعة لا يقصد خصوص الأنثى wancan da ke nan shi kenan mu koma shatun jaza'a awthaniya ko wacce take ainihin ta wuce shekara ila ishirina wa mi'a kamar dai yadda kusan jaza'a ko wacce ta cika shekara ta shiga ta biyu saniya ta yi cikakken shiga shekara ta biyu nan mutum awakinsa zai ta bada ɗaya ɗaya sai sun kai akuya ko tunkiya ɗaya bayan ɗaya ɗari da ashirin duk akwai ɗaya za bayar kaga mutum ya kasa bada wannan ai sai dai mara rabu wa wa إحدى وعشرين ومئة idan. awakan mutum suka kai 121 fafiha shatani nan zai ba da shatu biyu ila mi'a-tai shatin har dabbobi mutum su kai 200 faiza zadat a mi'atai ne kenan wahida fafiha thalasu shiya nan zai ba da guda biyu guda uku ila salasi mi'atin har su kai akuya 300 mulkin mutum fafi za da fafi kulli mi'atin shatun kawai ɗari shatu duk ɗari shatu in sauki hukumar alkas hukuncin wannan tsakiya misalin da aka ce za a da, a arba'in za a da ɗaya ko har zuwa ɗari da ashirin kaga nawa suka karu wajen kusan tamanin suka karu wannan tamanin din duk babu zakka auqasu ba zakka cikin su kawai mutum ta ci gaba da cin garasa babu zakka a waƙasu me waƙasu hiya ma bainal faridataini min kullil an'am abin da ke tsakanin guda biyu din nan kason nan guda biyu daga dukkan dabbobi raƙuma daga ina zuwa ina daga biyar tara dai tara kaga biyar akuya ce guda ɗaya takwas ma da haka takwas ma haka hattara duka haka akuya ɗaya ce kaga ukun nan an bar wa mutum kyauta sai sun tsallaka sun kai goma nan zai ba guda biyu to a wannan uku babu zakka cikinsu da suka karu kan biyar ko hudu ma za a ce wannan wani sauƙi ne na Allah a raƙuma akwai a awaki akwai shanu ma akwai daga talatin kaga abin da ya daga zuwa har talatin da tara wannan ƙwara tara ba a cire masu sai sun kai arba'in sai a canza ba da musulmi to wannan da yake nan amma akwai wani abu kan taso sai ka samu dabbobi nan iri-iri ne wasu ƙananu-ƙananu wasu manya-manya wasu masu kama da juna wani da kaho wani babu kaho wasu ɗika ika wasu gutsun-gutsun ya harkan take ne dombul asma ana tara sassan dabbobi almutashabiha masu kama da juna ila a ya zuwa ga ɓangarorinsu to tun da ke ana tara masu kama da su ويجمع الضأن والمعز في الزكاة أكن تارا تماكي دعواك أزكاء إرقا والجواميس والبقر جواميس مطور دشان ما سقه جا جاي دا فراري بو da دو iri a za a tara amma an tashi ɗauka za a ɗauki shekarun da ake nema walbuktu raƙuma can na irin khurasana masu ɗingima-ɗingima ainihin tozon nan guda biyu wal irab da irin raƙuman laraba masu tozo ɗaya duk sai a tara su raƙuma sunansu wannan kenan wannan kamar wani tambayi ne zakatul khalti wa shurutuha zakkan haɗawa da sharuɗan cire zakkan wannan ya zo da dabbobinsa wancan ya zo da dabbobinsa bukatan maslaha sai kuka tara kuka samu mai kiwo ɗaya suna kwana a garke ɗaya maslahan dabbobin duka ana yi musu tare-tare ne tare ake ba su ruwa tare ake ba su kanwa in na harawa ne a zuba musu tare to wa'inan dabbobi in an tashi cire musu zakka gaba ɗaya za a haɗa wa kullu khalitaini duk wa'inda suka haɗa dabbobinsu fa innahuma yataraddani huma bisawiyya za su yi mai daidai ne wa juna daidai da daidai wani abu ne da mutane kan ce lissafi baya ci bi ma'ana ga shi can nahar annahu law kana li ahadihima arba'una shatan gudana da arba'in wal khalituhu mithluha arba'in ku fa inna sa'i ya'khudhu wahida ala kulli halin ɗaya zai ɗauka min al khalitaini ko ala kulli wahidin min al khalitaini nisfuha kenan kaga an samu sauki wannan ko ya nuna wani abu haɗin kai akan samu albarka daga gare shi suka haɗa wannan na da awakinsa arba'in wannan na da arba'in ko tuma kai arba'in ma shi kenan mai cire mai karɓan zaka ya zo dama ƙayasa in zuwa yake Ya kalli dabbobin ku ɗaya biyu uku na, na mata ne guda arba'in arba'in eh, sun kai tamanin ya daura ɗaya sau rabi rabi kenan sai ya mata kuɗi an sai da ta dubu goma saboda haka nan kaga wanda aka ɗauta shi wanda sai ba shi nawa dubu biyar haka da za a sa a ce wannan na da arba'in wancan na da tamanin nawa ɗari da ishirin hanyar zaba ta kai ishirin da ɗaya ba nawa za a ɗauka ɗaya to ya za a yi sai ya za a sasanta sai a kasa uku sai a mata kuɗi duk wanda aka ɗauka amma mai arba'in aka daukarwa sai a yi mata kuɗi dubu nawa sai mai kuɗin da ba za mu wahala ba ba dubu talatin ba <laughs> dubu talatin katotuwa ce kaga kenan sai a dawo masa da dubu ishirin kenan a shi mai arba'in aka daukarwa ko an kuma mai tamanin aka ɗauka mai arba'in ibada goma kaga ilahiya lahiya shi kenan dai tun daga nan an fara gado-gado wala zakata ala mallam tabaluk satuhu adadin zakati babu zakka ga wanda adadin dabbobinsa ba su kai zakka ba mallam takun tabluk hisa wanda kasonsa bai kai adadin zakati ba ka kaman awakin wancan shi yana da arba'in matarsa na da biyar saboda kanan zakka tana kanwa shi mai arba'in ko da ita tana da sha biyar shi ce na ka aka ɗauka an kuma ita ce mai kuɗin ya ce to an faɗa kan miki zakka sai an yi haka za mu yi da kai sai to an gama ma an yi yake tambayo wala bai na mustama'in ba a raba waɗanda suke haɗu don tsoron zakka mustama misalin kaga in an raba za a samu sauki mutane ne suke da ɗari biyu ko da ɗaya nawa za a bada uku in suka raba ɗaya dai tun da ɗari da ɗaya ne ai ɗaya ɗaya za su bada kaga sun samu sauki suna jin labari shekara ta kawo ƙarshe su ce kun gani mu raba in ba haka ba uku zama to ba a haka idan aka gano sai a haɗaɗi ba tare ko magana ba ta ɓuya wala yi juma'u baina maftarikin ba a raba tsakanin wanda suke haɗe ko yuji a tara wanda suke watsa kai khashiyata sadaka don tsoron zakka kaga wancan na da arba'in wancan na da tamanin ai su ce kaga mu hada in mun hada ɗaya za a dauka in ku suna ware kowa an zo za a kan masa gusa guda guda ya ce to mu tara to mu tara in suka tara sai ce ko raba biyu za a dauka saboda shari'a ta ganka kafin ka daga ko ina wanda ya baka waye na shi sauka da shari'a wadalika idza qaruba al wannan ko idan shekara ta matso fa idza kana yanqusu ada'uhuma bi iftiraqihima idan in suka bayar a watsi za a samu sauki na farko kenan au bi ko in suka tara za a samu sauki ukhidha bima kana alaihi sai a karɓa yadda suke a kansa qabla zalika to wannan magana ta ƙare ma la yukhadhu fi zaka abinda ba a ɗaukar masa zakka wanda samsam ba a karɓansa a matsayin zakka dab dai ƙirga da shi amma ba za a ɗauke shi ba ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الجنم بعد أو كان يا كودا دان كرمي دان دالو دالو شين دان تنكيا دان أكو يافا وتعد على رب الجنم أما ذاك إرجع أما بعد أو كان كنانا ولا تؤخذ الأجاجيل في البقر ba a ɗaukan 'yan maruka ƙananu wanda ba su kai wancan ba ainihin a shanu walal fuslan ba a ɗaukan 'ya'yan raƙuma ƙanana fil ibili dole dai sai sani wato addu alaihim kuma za a kirga da su wala yi ukhadu taisun wala harimatun wala makhidun wala fahalul ganami ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله باع كربان تيسو وتو تيسو wa huwa zakarul ma'azi bunsuru kenan wala harimatun ramammiya wanda babu kitse a cikinta walal mahidu ba a ɗaukan musu mai nono shi ne isa aka cewa mu'azu ko wata ke kara'ima amwalihim kasan mai nono a wuri masu kiwo? ta musamman ce wala fahalul ganami haka mai musu barbara zaɓaɓɓen awakan fahalul ganami ai al-mu'addu jiha sun tanadde shi sun kiwata shi don idin ga barbaransu su samu iri mutum je ce shi yake so bai kamata ba wala sha tul alafi ba a ɗaukan akwai yadda ake kiwo turkakka ai za ka ga wa'ina suna fita kiyo wannan ku an ɗaure shi a gida ana ta ciyar da shi ana ta ciyar da shi abin daɗi ana so zama ƙulere don a yanka wannan bai kamata a ɗauka musu wannan ba walallati turabbi walada haka mai kiyon ɗanta tana shayar da ɗanta hutu ga ta dace masa shi sa'i ake wa magana la khiyaru amwalin nasu. ba a ɗaukan zaɓaɓɓun dukiyoyin mutane wala yi ukhadhu fi zalika aradun to kun san ba a karɓan kuma kaddara eh as-sadaqa wa qawluhu arad ay aynun badala ma wajaba maimakon wanda wajaba alaihi min habbin aw thamarin aw mashiyatin ba a karɓa a zakka wala samanin ba a karɓan kuɗi fa'in ajibarahul musaddiku idan mai karɓan zakan ya tusa sama da ce kawo kuɗi kawai ala a da samun a mai ba da zakan ita gaskiya cikin dabbobi na ba wanda zan baka iyaka wannan kake so yi masa kuɗi ga kuɗi to akan wannan ba za a yaƙi ba a ce dole a bubbuge shi a ɗakko ta kawai yan ce shi dai a yi mata kuɗi ko nawa ne halas arzai sama ne fil adam wa gairiya ko a amfanin gona a jazza'ahu insha Allah ya yi daidai insha Allah yake cewa ainihin mashhurul madhab annahu mujzi'un ma'al karahati akwai karahanci kama fi sharhi ibnu naji da رسوله ما لا يسقطه الدين من أنواع الزكاة ko min zai fi kyau ce ma anwa zakat min anwa zakat abinda ba shi bai da shi daga bangarorin abunda ake cire zakka kun san idan ana bin ka bashi to ba za ka cire zakka kuɗi ba sai an ware bashi an ga ranar kuɗinka za su kai zakka to amma akwai dukiyoyin da ba shi bai hana a cire zakkarsu idan maza wa maza shi sa ce ma la yusqitu hudain min wa zakati ra'aytu wa la yusqitu dainu zakata habbi ba shi bai sarayar da zakkan ƙwayoyi. E, zakan kwayoyi shinkafa dawa gero masara don ka ci bashi ka yi noma to za ka cire zakkar wannan amfanin gona wala tamrin haka dibino wala mashatin ko dabbobi tun da sun an kiwata su da amfanin hukuma amfanin al'umma kama sai ka cire zakka to a takaici dai zakka ta ƙare eh? bin wani a bashi kenan an wuto shi kamar da mu baya zai iya haɗawa da bashi idan bashin za a iya karɓansa akwai bashin da baya karɓuwa bayan shi da bai karɓa an fi da tsammanin gare sai a ji shi babun fi zakatil fitri babu ne mai magana akan zakkan shan ruwa zakkan buɗe baki idan an yi azumi an ƙare za ranar sallah ko dabda sallah za a cire wata zakka ta kowa da kowa za cire wa zakatul tun sunnatun wajibatun ita dai zakka ta shan ruwa bayan azumi sunna ce wajiba kamar yadda ce ai mafaruda bis sunna bi dalilin kaulihi ba'daha faradaha rasulullah qala an-nafarawi wa humila fardu ala ko ba'idun daukan farillan nan yayi nisa wa mashhurul madhhabi annaha sunna wajiba كما صرح به ابن الحاج رحمه الله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكنا تمي تفدكي النبي نية وجبتاتا على كل كبير وصغير كما أتي أكام قوة دكوة أكام يارو دببا ديارو ذكر وأنثى نمجي دمجي حر وعبد تؤيا بن هر من المسلمين كم ساعا عن كل نفس كو نرزا بار مسد سايدا بساء النبي صلى الله عليه وسلم دون ساء النبي mudun nabi guda hudu asnaful lati tukhraju minha zakka bangarorin abinci da ake cire zakka daga abincin min zakka tukhadhu min julli aishi ahli dhalika albalad ana karɓan zakka daga mafi yawancin rayuwa abinci da aka rayuwa na wannan garin kaga ki wani abinci ne aka zura yau da shi a nan masallaci gari ba na gwanki ba <laughs> gari ne ko haka aka cire zakar da kai a gari ai lafiya lafiya haka yan masallaci sun samu kowa ya cire shi gari kan shinkafa ne yan masallacin da ke ce shinkafa ce da wake don da waye gari kullum zaka ce shinkafa da wake sannan kuma ka tashi da zaka ka da gari ha za hawa ko ko kudin su daya wani ya fi tsada eh dai ya fi sauƙin harka ko to ala ayyata halin muna zuwa ya ce to lokokin na wani to addan eh wa yake ce masara ita kake ci ba ni amsa ita kake ci an yi wa isa ne abu ga duhu sai ka ce da masara a'a ba ce kama kai kana iya sa guga da gari saura kuma su ba da masara tunda masara aka ce ba ce da ke eh, mene ne ba amma kai kana ya kyauta kama da gari ga hmm? ɗaya eh, eh, mana ana ya da ba amma shi ake ci ɗaliban nan shinkafa suke ci kuma shinkafa sa ta kare za gani ya idon sa ya zuru zuru ce zan yi tafiya yi ina zuwa ka fasa ya ce a ɗaliba yadda za a yi tafiya na ya yi ta <laughs> gaba ta kare wace gaba wato wadda min julle aishi ahali zalikal baladi shine nan muka tsaya min burri na alkama au sha'iri alkama ce irin ta sha'iri au sultin nan duka sunayensu ne ba su fasarwa hatta ita kanta alkamu ya ba ta da fasara alkama duk kalma mai al larabci ne alkaki alkubus alkama alkaza amma ka kawo na ga kana tunani wani kalman al ne albasa albasalu algarara alga algiraratu garara haka ne al a wannan ai kalmar ba hausa ne ba ma hausa ce ba kila sai an kuma yarabanci za gano alabu alabu hadda ma ba akwai wani alabu kun ba wannan yarabanci ne yau dan ya sai yarawa alfa alfa kuma bai ba yau karshen eh, ta ya san fasaran ya akwai duk sauran masu jin yarabanci jabu ne ba za mu yi da fasarar su ba ko sun fasara nan muke sai ya zo au tamrin ko dibino au akitin ko cikui au zabibin ko zabib busasshen inabi au dukunin ko tamba tamba tana nan mai kanana mai kama da gero ba gero ne dukunu ba au zurratin ko masara da au urzin ko shinkafa wakila an ce in kana alasu ko ta kaumin in alasu mutanen nan suke ci khurijat minhu shi fasara alasu na jin ko can shi da yake wawa habbun sagirin ƙananun ƙwayoyi ne ya karu min khilkatil burri halittansa ya fi kusa da halittan alkaman bur nau'i ne ne dai na alkaman man yukhriju anhum zakka man yukhriju anhum zakka su wane ne ake cire musu zakka su wa'annan dole a cire masu wa yukhriju anil abdi anil abdi sayyiduhu wa yukhriju ana cirewa bawa mai cirewa bawa mai gidan shi wasagiru la mala lahu sagiru fa ya khurijo an waliduhu yaron da bai da malu a tare da shi to mahaifinsa sai cire masa amma kana da 'yan kwandalolin kaljihunka ta yi ka cire kawai a zakakka eh ke baka ji kunya ba shi ke cire kai kuma ka miƙe kafa mai bakon ka je ka cire masa shi yake cirewa shi da ai ya gaba ka in ka albashin ka kana kai masa in dai na cire maka zakato ya kamata in wata ya kare ka cewa baba wata ba ya kare sun zo shi ne sadaka ake baka sadaka ake masa to ba kai ba eh shi ne ai saboda an san baka da baka da kuɗi hmm? amma kyan mutum ayi cire je cire mutanen gida duk wata in azumi ya zo ka sai buhun shinkafa ka gama saka ce ga wannan a cire a kaga shi kenan amma an cire mutum an bashi sadaka biyan mu ne haka saboda iyayen mu akwai karanci kuma an san yaya akwai lalaci hmm? akwai lalaci ga rowa ban ji ba eh to gashi nan dai ba nauyi kuma eh ya tafiya ba na. sai ce tafi can gaje gaje da nan ka sai ji ya cire abin shi ba dole na ka cire masa ba ba mutumin da yake balagagge har ya tafi abin shi na yawace yawace shi ya tarkata yan gida cire yan gida kowa a gida yana da dukiyarsa ya je ya wuni noma ga shinkafa buhu kaza sannan kuma cire maka a ce ne in cire maka zakafi da kai amma da a iya baka sadaka wa kharaju an rajulu mutum zai cire zakatar fitri an kulli muslimi akan da wani musulmi talzamuhu nafaqatuhu wanda ce da shi waje ba gare shi kaga akwai iyaye akwai ‘ya'ya muznimai wanda suke da illa ba su iya yin sana'a ana cirewa ainihin mace tunda ce da ita dole ne ta wannan ɓangare za a cire masu talzamuhu na faƙatu wa an bihi zai cire wanda ya rubuta wa fansa har yanzu bawon shi to in kana la yin fiƙo alaihi ko da ki ba a ce da shi لأنه عبد له بعد باوان شنو هر ينسو وقت إخراجا يعني دا كيشريتا ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر أنا صنشريتا إذا الفجر يهود دقرانا صلى ولن صلى ما يستحب في الفطر والأضحى abinda ake so <coughs> a idin ainihin shan ruwa da abinda ake so a idin layya habbul eh, fitru fihi ana son buɗe baki mutum kada ya je masallacin idi bai ci abinci ba ana son ya zama ya buɗe bakinsa don wannan kan janyo sai ka ga mutane mutum ya ƙi shan ruwa ya je idi abinsa ya je sallah da azumi شاء الله قبل الجدوي كافين يسمكو إلى المصلى أما الوقتكو أكو يديش إيه جدوي أما الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فقولان أي <coughs> أن حد ذلك طلوع الفجر فتوى الفجر من يوم الفطر وإليه ذهب ابن القاسم ومطرب وابن حبيب ورووه عن مالك ورجعه ابن أبي زيد وجعله زر مشهور المذهبي والقول الآخر لا يقول أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان كاري قاري شنفات ورانا رمضان شوال يا كام آياتري ويجوز إخراجها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة كسامونا وندا أشيري ليومين أو ثلاثة الله أعلم irin wurin da ake fama da talauci ai yafi saboda wani fashin kafan nan da za a cire a bashi ita zai dafa tunda ana son a ganna ya fakirai da gabara ran nan kowa ije masallacin idi baya tare da din abinci walaisa dalika na kuma ciki fil adha amma wannan ba haka ake ba alayya me ba haka ake ba ce ya'ani ga naharu la yustahabbul fitru fihi ba san shan ruwa a cikinsa qabla al-gudubi ila al-musalla qala ibnu habib yambage an ya akula min udhiyatihi ya kamata mutum ya ci daga layyarsa aw an yakuna awwalu akalihi minha yawmun nahari ya zama shi ne farkon abincinsa da zai fara ci a abin na nahar hadisai na nuna mutum ya fara cin hanta in amkana wa yustahabbu fil aidaini an yamdiya min tariqin wa yarji'a min ukhra mutum shi ta hita hanya ya dawo ta wata hanya wanda suke sallah kenan kusa da masallacin idi wannan riban falalan ta kubuce masa sai dai su tara ta wata hanya amma wannan zai sun yi asarar shi eh to haka ne kenan komai ma da shi talauci ma da shi amma aula ai mutum da ya kokota ya layya din tun da da abun inda aihuwa aka yi mutum duk inda zai shiga ya faɗo zai samu ragon suna kuma tafa hatta ana koran mutane a idi annabi na cewa duk wanda baya la ya fita daga ma masallaci a sanya an agaji a tatta da su wani na da kuɗi ya kiro sai lagwallaya in ya tara sa sai sai littafi an tara kuɗi sai sai littafi maimakon sai lagwallaya kaga aka ce kowa a masallaci yanka ai kaga da an yi da'awa hmm? kaga mutanen gari can waɗanda ba sa zuwa karatu ranar za a ce tab ai su sunan su duk ranar da ya kwasa ya yanka rago kun ga kuma da za a haka da an yi da'awa da za a gana ta kuwa daga ko'ina talakawa na zuwa ya diffu dafa ko kamar yi daji sai nuna daffa ta za su dinga tafa daffa daffa yan ƙauye za su shigo gari don akwai nama a kinkinu yan cikin gari za su yi talaka su zo a yi kuma layyan irin ta sunan sosai a sai ice a girka a kyafe raguna ga sunan ta mun huta da masu tafiya gida da basu tafi ba wani mhm. yanzu ana ce maka sallah ta matso ce to zan yi yar tafiya dai kadan sai dai dan kwana biyu cikin me ida za ka je ka haƙura sai ba a sallah ce mhm. can wurin akwai wani shagulin ana nema na a gida to eh ka gano ba mu da nama ku hmm? amma da ka san ko can gidan ka je ba irin nan ba ga sunan raguna ne za su yakkafe su ce to ana ba za ka je gida ba je kai na zan yi saboda za a kowa makaranta da wuri hmm? to ala ta hali bari dai Allah ya kawo kuɗi ma san yadda za a yi eh kaga shekara guda ka gani shekara guda an mutum shekara kullum samu dan naira ɗarin sa ya ɗan naira dubun ta yi ɓatan kai ta shiga wani sa ya aje karshe sai ka gani ya samu ragonsa ko da na dubu goma sha ya shiga cikin layin masu layya to Allah ya wafek babun fil hajji wal umra wannan yana maganan hajji da umra وجوب الحج وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره حج يا باشا الحج لغة كثرة القصد والنفي واصطلاحا أما أولي المسلمين القصد إلى التوجه لبيت الله الحرام نوفين بسكنت زوجة أكين الله بالأعمال المشروعة فرض فرضا وسنة أي كان دعك وجبتا فلله دا سنة وعرفه بعضهم وسوس عرف حج سكتي فقالوا هو حضور جزء من عرفة ساعة من ليلة النهارين وطواف بالبيت سبعة سعى بين الصفا والمروة سبع بعيران suka ce hajji shine halartar wani bangare daga arfa sa'a min lailatin nahar akallarsa kenan mutum samu wani lokaci daga dare mutum bai baro arfa ya shiga dare wa tawafu bilbai da kewaye daki bayna sab'a yasa ai tsakanin safa da marwa sabbaku bi ihram wannan shine hajji ala ayati halin hajji na arifu ziyartar ɗakin Allah tsararren nan alladhi bi bakka farida farilla ne ala kulli man istata'a ila dhalika sabila akan duk wanda ya samu dama من المسلمين الأحرار مسلمي آي البالغين مر في عمره mutum akalla je sau ɗaya mustahabi ne bayan shekara biyar mutum ya saki wasabil tun da an ce fi sabila zalika sabila wasabilu at-tariqu sabila hanyar da ake bi da takawa ake a ƙasa hanya lafiya lafiya ba yaƙi wazzadu al-muballigu ila makka da guzurin da zai kai mutum makka don bai kamata mutum je aikin hanci ba ya dinga cin sabi ya zanto kullum ta barace barace aula mutum shi ma ya ciyar wal kuwatu ala wasuli ila makkata mutum na da karfin da zai kai makka in ma ko da abun hawa aura jilan ko a ƙasa ma'a sihatil badani tare da lahiyan jiki almikatul makaniyu wuri da aka yanke don ɗaukan harama mikati lokaci da wurin da aka yanke don a ɗau harama a aure wa inama ya moro an yi horima min almikat ai ana horo da ai harama daga mikati wurin da ake ɗauka wa mikato a sham Wa ومصر والمغرب الجهفة ميقات شاماوة متنسيرية Misira, موروكو afirika nan gaba ɗaya ana ɗaukan harama ne daga jihofa jihofa ya babu nahar aljihofa maudu'un wannan jihofa da ake magana wani wuri ne ala salasu marahila min makka tsakaninsa da makka marhala uku wahiyar ana haram yanzu ya rushe wurin ya shiga cikin ruwa ruwa ya cinye bai ƙauye da za a yi horimuna min rabiga don haka sai a ta yi rabiga da harama kablaha kafin wannan wurin ɗin ake ɗaukan harama amma jidda ba a ɗaukan harama a jidda ga shi nan a risala arabiga zai ka ɗauka maka arabiga in ma ka ɗauka a ruwa ta jirgin sama in an zo saitin wurin in ma ka ta rabiga kafin wurin ɗin ka ɗauko haramarka amma jidda ba ɗaukan harama a jidda donan da ma ruɗe ka ɓata ma lokaci ne kawai illa ma wani ne yi jihadi to kata ne yana da lada ɗaya man bai halatta ci gaba da bisa kan haka wanda ijtihadi iya fahimtarsa za a iya yi kuma kuskure ne to yana da lada guda amma kai da kasan ya yi istihadin ya yi kuskure bai halatta ka bi shi saboda kanan jidda za ga an rubuta kusan da harasa an rubuta da larabci ba a harama ana an rubuta da turanci ba a harama da faransanci ba alhamdulillah da hausa an rubuta ba a daukan harama a jidda ko ina ga alluna nan an rubuta za ka gani inda ka iya kato da rutin nan fa ba a ɗaukan harama a nan albashin allah taimake ka da suka kwashe ka suka yi madina da kai ka ta yi dauri hi, isa wanda bai saba da zuwa aikin hajji ba ken ka biya daga ƙauye don su ake kwasa da wuri da zuwa kuce madina ka nemi inda za a fara tashi dauri a kai ka madina duk wani rikicin ba ruwan karshe amma in ka riga ka saba ka goge abu ya zama maka haka dole to babu dama sai ka ɗauki rama ka cikin jirgi dama da alwalanka da komai sai kai na filarka a zaune ka je ka shiga baya ka ɗauko haramin ka kasa ka hau kan kujera daidai ana zuwa wurin ka kana kallon wurin ma ga ruwan an zo ga wane ne kana labbai kallahumma hajjan ko labbai kallahumma hajjan ma ko labbai kallahumma umratan kana ta labbawa kana ta amsawa har su ajiye ka a jirgi da ya hanka nan ka shiga ka ci gaba da harkokinka hmm? eh? baharul mali eh kuma dai wani ruwa da ya cinye wuri fa in bil madina in misrawa shamawa afirikawa sun wuce madina fal afdalu lahum abin da ya fiye masu an yi harimu min miƙati ahliha sai harama daga miƙatin mutanen min dil hulaifa wa miƙatu ahlil iraqi za ta irƙi wurin ɗaukan haraman irakawa nan ne za ta irƙi wa ahlil yamani ya lamlam wa ahli najar wanda suka ɓarko ta najadu min ƙarni wa man marra min haƙula ibil madina duk wanda izo madina daga wa'annan mutane da aka faɗi fawajibun alaihi sa ne an yi hurima min dhil hulaifa idh la yata'addahu ila miqatin lahu ba zai wuce bai ce sai na koma miqatin asalin garinmu. mu to alhamdulillah ga hukuncin hajji ga inda ke daukan harama sifatul ihram shi haraman nan ya ake yin Eh. harami ba mai zai wuce abinsa da haraminsa abin da ya fi ya bari dauka madina muddin za a wuce sifatul ihram wa yuhrimu al-hajju aw al-mu'tamiru bi ithri salati faridati aw nafilatin mai harama da hajji ko umra namiji ko mace zai ɗauki haramarsa bayan sallar farilla idan lokacin ba lokacin sallar farilla ne ba zai ɗauka bayan sallar nafila kuma lokacin zai ce ya ƙul labbaik Allahumma labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد من حج أو عمرة ويؤمر أن يكتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب الهجي زي أوكي حرما كومي أمرا بيان صلى فريلا دنج daga nan ko nafila zai ci gaba da faɗin wa'annan amsawarka ya Allah amsawarka na amsa na amsa na amsa gani gani Allah ka kira na amsa labbai Allah la sharika laka labbai na amsa Allah kai kadai kake baka da abokin tarayya gare ka nan ko yana nuna maka wani bai yana nuna maka aikin hajji gaba ɗaya tauhidi ne kana kore shirka kana tabbatar da amsa kiran Allah shi kadai a aikin hajji kusan ayyuka ne dukka suna bayyana wa mutane tauhidi uluhiyya tauhidi rububi don wannan kaga ai uluhiyya ne amsa uluhiyya ce akwai rububiyya ciki eh, banda shi ma da asma'u da sifatu sannan kuma ga labarin lahira kararra gatana lokacin kowa kawai ya tashi daga shi sai lufafa innal hamda wan ni'mata lak godiya da ni'ima ta tabbata a gare ka wal mulk la sharika laka ya Allah wa yanwi ma arada min hajjin sai ya yanke abun da zai yi na hajji a umra ko zai hada wa umaru an yaktasila inda al-ihram ana sa shi yayi wanka wani daukan harama qabla an yi harima wa ta jarradu min ya tuɓe daga duk wani ɗinkakken kaya irin wando riga amma wannan namiji ban da mace ma yustahabbu li dukhuli makkata abunda ake son yi ga shiga birnin makka wa yustahabbu lahu an yaktasila li dukhuli makkata ana so mutum yayi wanka saboda shiga garin makka tajdidu talbiya maimaita wannan talbiya amsa wannan mai kama da tasbihi. mutum tun da aikin hajji ya je lisan horata bi zikirillahi azza wa jal wala ya zalu yulabbi salawa salawati haka zai dinga talbiya bayan salloli ba wai ai wurin daukan haraman daga nan bai wuce ka tsallaka ka shiga anguwan ma'azu ba tun tsakanin makka da madina ne kusan kilomita 500 a kasan za a tafi to duk inda aka tsaya aka yi sallah badalan a tsaya na hira ce kaga irin itatuwarsu kaga irin jama'ansu kai duniya o oh, yanzu in mun gama aikin hajji sai kaza ina ana gama sallah kai ka tsora labbai kallahumma labbai labbai kala shari kala ila akhir wa inda kulli sharafin duk wani tudu idan za a hau tudun ana tafiya mai ake faɗi kabbara idan motan ku ta danna kan na yi sama haka dinga allahu akbar allahu akbar to amma in aikin hajji kake sai talbiya kai ka canza sai ka ce labbai kallahumma labbai labbai kala kala-kala labbai sharaf da ito eh al-makanul murtafi' wa inda mulaqatir rifat hakan an sadu da abokai kun fito madina wasu za su je madina ana haɗuwa ɗina ga juna maimakon na salamu alaikum salamu alaikum gasu a wance can la labbaik allahumma labbai sosai haka za a yi shi kamar yadda muka yi na kabarbarin idin nan ba za ka dinga yi a zuci ba sai labbaik labbai labbai labbaik allahumma labbaik hmm. in an kalle ka kai shiru jimmi a fili za ka yi a yi a faɗa a amsa ne ba a yi a fili za a yi labbai kalla kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la shari lak ku labbaya mace labbai za <laughs> ka eh? to kaga Allah ya kai mu kenan eh saboda haka nan idan misalin wanda ya fara biyan kuɗi ya je an sa hannu an yi wane ne ce a ƙasa Allah kai mu haka nan za a yi ta ta yi kila ya sai kai mafarki ka je ka kana makka kana labbai kallahumma labbai to haka nan za a yi ta ta yi Eh, wannan duka ba a kire lalace in ku ba haka ba sai ku yi ta gulma a mota kai ta gulma a mota ana ne ana ta labari amma ana wannan haka za ka ji kawai wa tana kara binna a yi a yi nan da jiya binna, kowa ina shi to haka za a yi walaisa alaihi katharatul ilhahi dalika amma ba wajibi ba wajibi ne ba ina ce ya ta tayi yayi ta tayi yayi ta tayi an makogoron sai suke yayi har a eh, irin da kukan magin nan namu ta yi kuka har dukkan dukkan muryan ke fita ba dole ba ne ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a hankali ake kasatul ilha ay eh, kasatul ilha ay eh, al mulazama bit talbiyati bal yukrahu lahu zalika ma lima yalzamu zama mulazamatiha min al malalati kanin da ka ji hajji ya fita a ranka ay bal mustahabbu tawassutu tsaka tsaki fi talbiyati ko bihaythu la yaksuru hatta yalhaqahu ad-dajar har ijiya gaji wala yatruku zamanan kuma tawilan bai daukan dogon lokaci waye bihaythu ko tafutuhu shaira inda alama za ta kubuce masa kama yandibu lahu at-tawassutu fi taswitihi biha yin tsaka-tsaki wala yubali fi raf'ihi wala khafdihi haka da za a tsaka-tsaki naga kamar irin yadda muka yi dinnan hakan za ta tsayi na'am wancan kenan ko ilha faida da kala makka ta amsa ka talbiya da zaran mutum ya shiga birnin sai yi tsi. hatta ya tofa wa yasa sai ya yi tawafi ya haisa ai duha ya koma mata hatta ta zula shamsu ya yi ta tayi ko kwana nawa zai yi anan har sai rana ta goce min yau mai arfata zaman mina kam ana talbiya a wurin din musamman wanda ya kira ni wa roho ila musallaha idan rana ta goce nan sai ya daka kayi can wurin inda za a yi sallan alfa ya yi sallana shi kenan sai ya aje sai ya banna sai koma kawai sako kayan shi na gida an aje ta sai ranar takwas ranar takwas ta yau mu tarwiya wa yustahabbu an kula makata min kada ithaniyati allati bi ala makata wannan a yanayance a jokarar kwance idan mutum ta shiga garin makka ba ta ko ina zai shiga ba ana sa ka wani wuri da aka ajiye inda ake so mutum shiga ta wajen saboda annabi yasa birnin a gaba ya tsara rundunan shi ce ko ku bi ta kaza ko ku bi ta kaza ko ku bi ta kaza shi ku zai biyo ta kaza to bi ta inda ya bi inda ya fi ana son mutum an yi da kula bakkata min kada ithaniya ta ainihin hanyar kada duwatsu ne alati bi ala makka wanda yake ta tudun makkan ta can saman makkan ne ta can ake haura sai a gangaro gari wai za kharaja in ko ta tashi fita kharaja min kudai ya fita ta kudai gangare ne shi wa in lam yaf'al fil wajhaini idan mutum bai yi duk fiskokin nan guda biyu ba fala haraja babu laifi ma yuf'alu inda dukhulil masjidil haram ya gama ya sake dawa abinda mutum zai yi in ya tashi shiga ko wurin shiga masallaci mai alfarma kala ainihin eh, fa'iza dakhala makkata falyadkhulil masjid al-haram idan mutum yana shiga makka kada ya zame ko ina ya shiga masallaci mai alfarma wa mustahabbun an yadkhula an yadkhula min bab bani shaybata ana son mutum ya shiga ta babu bani shaiba yanzu babu salamu ake ce mata wa huwa al-ma'ruf al-ana bi babu salam wa yastalima al-hajar al-aswada bi fihi in kadara in ya shiga kada ya zame ko ina sai kan hajar al-aswad ya sa baki ya sumbace shi idan ya iya wa illa in ya kasa wada a yadahu alaihi sa hannunsa akan dutse thumma wada aha ala ya sa a bakinsa min gairi takabilin ba tare da ya sumbace shi ba ya tsotsotse shi ba haka zai bashi taswitin ya sauta tsu haka a'a at-tawaf tawafi tunda an taba Hajarar Asawar kaga sai dawafi bayan ya gama aikin kuma sake dawo yana kwance shi guda guda thumma yatufu wal baitu ala ya sarihi ya dawafi thumma yatufu wal baitu ala yasarihi sab'ata tawafi zai yi dawafi daki na hagonsa ainihin zai zagaya sau bakwai tunda ta hagu dakin na hagu tunda hajar Asawar na wannan kwanan tsakanin za a ce kudu da gabas kenan salasa ta khababin guda uku yi su da sassarfa 440 sun ma'arba'atan mashayan guda hudu yi su a tahe wa rukuna kullama marra bihi kama zakarna zai baci wannan kwana duk yayin da ya wuce shi kamar da muka ce wa wala yastalimu rukun al-yamani ya bifihi amma rukunul yamani ɗaya kwanan tsakanin kudu da yamma shi ba a sumbantan shi da baki walakin biyadihi ana shafa shi ne da hannu thumma yada'uha a fihi ya sa shi a bakinsa min gairi ta taqabilin ba tare da ya sumbace shi ba ya yi sauti fa idza tamma tawafuhu raka'a 'inda maqam in ya gama tawafi sai ya ruku'i wurin maqam raka'ataini thumma sun al-hajara in kadara, tunda ya gama ya yi tawafi ya yi raka'a biyu na tawafi sai shafa dutse inda dama daga nan ice ina ya nufa sa'i as-sa'i bayna safa wal marwa sa'i tafiyan da ake tsakanin safa da marwa ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء daga nan ya fita zuwa safa in ya hau dutsen ya tsaya a kan dutsen don roƙon Allah thumma yas'a ilal marwa daga nan ya gangara ya nufi marwa wa yakhubbu fi batnil masil ya ɗanyi gudu a gangaren inda ruwan nan ke kwararawa fa idza atal marwata in yazo dutsen marwa waƙafa عليها للدعاء ya hau kai ya tsaya a kai saboda yin du'a'i thumma yas'a ila safa ya fa'alu zalika sab'a marratin ya tai zuwa safa sai yayi haka sau bakwai fa ya yaqafu bidhalika arba waqafati zai tsaya saboda wannan tsayawa hudu ala safa akan safa wa arba'an ala marwa hudu a kan marwa as bimina. bi mina tunda an gama sa'ayi in aura ce an yi saisai in kirani ne ko ifaradi? ina nan ina jiran yau tarwiya to yau tarwiya ta zo da ranar takwas an tafi mina me ake amina as bimina. bi mina thumma yakhruju yawmu tarwiya ya hita rana ta takwas ila mina fa yusalli biha adh-dhuhra wal asara wal maghrib wal isha was subh ya salla biyat a wurin ya yi magariba ya sallan azahar la'asar magariba isha'i asubahi daga nan sai maganan arfa akwai nahar tarwiya din wa huwa thaminu dhil hijja ba ma arfata daga mina gari ya waye yanzu arfa akan kanuha daga na hilin arfa wala ya da'u talbiyata fi hadha baya ba zai bar wacce talbiya ba gabaki ɗaya fi hadha duk wannan hawa da gangaren har sai rana ta goce min yau mai arafa wani ruhu ila musalla daga nan ya gangara inda za a yi sallah wani ya tatahar qabla rawahihi ana son mutum ya yi wanka kafin ya tahi fa ya jama'u na zuhuri wal asari ya haɗa tsakanin azahar da la'asar ma'al imam ثم يروه معه إلى موقف عرفة نعم ستفضها مورينز أعوان عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس يسأل تعالى دشي زوا رانا تهالي dole sai mutum ya samu wani yanki na dare في المذهب أن الوقوف بعرفة جزء من النهار سواء عرفة درانا بعد الزوال واجب yan jabir biddami ana ta da shi idan mutum basa da ba da jini wa an da kofar rukuni tsayuwan na wajibi huwa kofu juz'un min al-layli wani ballin dare ba da gurubi shamsi wannan labudda min الصلاة بمزدلفة والدفع إلى منى yanzu mutum har ya gama tsayawan arfa ya yi abin da ya kamata tun da an gama sallah an haɗa sallah a zahar da la'asar to nan ne mutum zai tsaya a tsaye ya dinga tura du'a'i ya dinga neman gafara dinga salati ga manzon Allah har zuwa ranar Tafari. to sallar da zaki a muzdalifa salatu bil muzdalifa wadda ila mina daga nan a danna a yi mina ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة متون زيته لتفي الليمان زوا مزدلفة فيصلي معه يصلى طالد شي بالمزدلفة المغرب والعشاء عي مغرب عشاء مزدلفة والصبح هد صلى أسباهي ثم يقف معه بالمشعر الحرام يجي يصيع مشعر الحرام يومئذ بها مشعرها يومئذ بها أنا مشعر الحرام دي نما يلوكي الله ثم يدفع بقرب طلوع الشمس دقنا متن يتهو دبده دوارانا إلى منى ويحرك دابته ببطن المحسر متن يكرا دبسا عبطن المحسر يدن قدو قدو إن أقصنا يسوري إن mota ne ainihin ya taka wuta na hudu akwai na batanul muhassir wadin bainal musdalifa wa mina wani gangare ne tsakanin musdalifa da mina wattare fi wasu hanya na tsakiyansa قالوا فإن كان الرجل ماشيا أسرع في مشيه idan mutum tafiya yake to ya gaugawa a tafiyan nashi wancan ainihin kenan آه، آه، وانا بطن المحصة رمي الجمرات جيفا جمروري فإذا جمروري وسجنيني وسقلوليني فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخزف فيكبر ماء كل حصاة don mutum ainihin ya taso daga mina dama ya kwana a can musdalifa nan zai tsinto duwatsunsa na jifa guda bakwai sai dai ba laifi riko safiya komai zai iya auka ka jefa baka samu ba idan ya iso mina to zai jefi wa'annan jamra zai jefi jamratul akaba kaɗai banda al'ula banda alwusta bal al'aqaba bisa ba'i hasayati da tsakuwa bakwai mitla haza tsakuwan nan kamar daidai da tsakuwan harbi tsuntsaye da annabi na ce kada ai guluwi kada mutum ɗauki duwatsu mangara mangara ɗauki daidai wanda aka ce ɗin nan je يكبر مع كل حصاتنا الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وصائم مشكورا ذنبا مغفورا kowane dutsen ya jefa ya faɗi wannan kuma sannan yana da kyau mutum ya tabbatar da ya samu ba ka iya samu daga nesa misalin a yanzu sai ka je kusa ji tsoro ka dinga shiga ka dinga shiga sai ka samu ka dafa ginin nan cikinka ya danna cikin ginin nan lahiya lahiya za ka yi jifanka ba mai ka." ko an ja ka sai dai mutum sun lije kai shi kama su makale su makale su can za ka gansu sun tsinke kai ku kari ka kama ginin nan tsaf duwatsun ka hannu a gama ko kuwa ka ɗauko guda ɗaya ka kwana masa kwal ka sake zuwa ka sake ɗauko ne ka rankwana kwal haka gama bakwai An ka gama bakwai ɗin nan abin da ya rage maka fita Sau da kanan sai dubara ka tafi da kai daga nan ka saki jikinka kana tafiya yiwu yi haka da kai yi haka da kai fidda kai za su yi ba komai ko ina su kai ka lokacin shiga ne in ka sake sai su dinga saka ka dinga zagawa ba iyaka lokacin ka za ka rakasa kawai a wani ɗinka lalle ka auna wuri kaza kake so ka zai to ka kai da abu nan ɗinka duk juyi da za a yi dai ka ƙara gaba amma tsaya ma tsaye dai ka ƙara gaba in an tsaya can ka tsaya tukuna kada kai gaggawa yanzu za ka koma baya gaba ɗaya da haka ka kai kai ka dole cikin ka kai ka ƙanƙane ka dinga ɗauko duwatsu ga ko ɗaya bayan ɗaya sai daya a ah, wannan kenan dai an naharu bi mina ana so a yanka yankaran mina thumbal halko ya aski wata kasiri ko a sai sai thumma ya naharu daga nan ya yanka abun hadayen shi in kana ma'ahu hadayu sun bayan haliku ya aski to daga nan ayyukan wannan wani kusan ran hadu an kusa gama su sai da fi مكة طواف الإفاضة والإقامة بمنى طواف الحج كو طواف داوى دقى والإقامة من بمنى دزمع منى أبو ذريكو تودى طواف الإفاضة عند أنت لوكتين يا قاري نعم su wa'annan ai suna da kama da wahala ya su duka sai dai mutum kila in yankan ya wahala ya samu ya yi jifa to daga na je da wafi lifata gobe ya yanka eh amma na ya samu mai zafin naman saboda wanda ya saba fiya fiya fiya ya shiga na ya fita na ya shiga na ya fita na ya aikata a shi مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد